Taken taron na cibiyar ta addinin Musulunci ta Najeriya shine aikin gona a zaman mafita ga tawayar tattalin arziki a Najeriya manazarta a wajen taron sun mai da hankali ne akan hanyoyin da aikin na noma zai samar da isasshen abinci da kuma arziki ga 'yan kasar ta najeriya waɗanda talauci ya yi wa katutu to sai dai a kasidar da ya gabatar a wajen taron shugaban jami'ar musulunci ta alkalam da ke katsina farfesa shehu garki ado ya bayyana cewa ba yadda za a sami nasarar bunƙasar tattalin arziki a najeriya muddin ba a sarrafa kayayyakin da ake nomawa musamman a arewacin najeriya idan ka noma abu ka ɗauke shi daga gurin da ka noma ba ka ƙara mashi daraja ba ka kai shi wani wurin aka ƙara mashi daraja to kai ribar da za ka samu 'yar kaɗan shi ko wancan da ya ƙara mashi daraja shine zai tashi da riba mai tsoka mafita shine mu kada suke bari in sun noma alkama kawai su ɗauki alkama su sayar a'a su yi ƙungiya su yi karo-karo su haɗa kamfanin da za su ke mai da alkamarsu ta zama fulawa hakkin hukumomi ne su ba da taimakon da ya kamata in mutane sun haɗa ƙungiya suna bukata a tallafa musu da kuɗin da za su taimaka su yi aiwatar da wannan aiki. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu da Abubakar na uku shine babban mai masaukin baki ya kuma bayyana damuwa akan yadda ake gudanar da ire-iren waɗannan tarukan tare da masana da ƙwararru amma daga bisani ba wani tasiri da za su haifar. duk abin da ake son a faɗa nan an faɗe shekaru da sun wuce daga baya abin da muka faɗa nan kuma za mu dawo shekara mu koma faɗin su kuma domin ba za a je a aiwatar da su ba a ƙasashen mu domin rashin gaskiya adalci da tsoron Allah za mu kuma dawo mu samu wannan matsalolin suna nan to ina so in ja hankulan irin wancan taro ya kamata in za mu yi matsaya kan wasu abubuwa to mu tabbatar da mun aika su kuma gwamnatocinmu da na jihohi da na tarayya sun yi aiki da su To ko me ya ja hankalin majalisar wacce ta addini ce amma ta karkata ga wannan maudu'in a taronta a maimakon wa'azi kaɗai Tambayar kenan da na yi wa shugaban cibiyar ta addinin musulunci ta Najeriya Dr. Muhammad Babangida Muhammad. Wato musulunci shi al'amari ne wanda yake mai faɗi bai tsaya kawai abin da aka yi shi a masallaci aka yi sallah aka yi karatun alkur'ani aka yi zikiri da makamanta duk abin da ya shafi wato rayuwar musulmi da rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya. musulunci yana da ta cewa wannan shekara sai muka lura cewa al'amarin talauci da kokawa da jama'a suke yi koma baya da ma yunwa wadda wato take fuskantar da yawa daga cikin mutane wannan matsala ce wadda take da muhimmanci a jawo hankalin wato shugabanni wannan kuma yana daga cikin koyarwa da musulunci taron dai yayi matsayar cewa wajibi ne a sami haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai mabiya aƙidu daban-daban da ma 'yan Najeriya baki ɗaya da ke da addinai iri daban-daban domin samun ci gaba mai ɗorewa ɗorewa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.